الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قد صلى بخير كتاب منزل وأكرمنا بخير نبي ممسك وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعين الدنيا وآتانا الأمة وقلوبا ملفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على هذا النبي الكريم بالخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن أكبر عطية وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي العقل فبالعقل يميز الإنسان بين الحلال والحرام وبالعقل يميز الإنسان بين العالم والمعبود وبالعقل يميز الإنسان بين الخير والشر وبالعقل يبين الإنسان بين الصالح والصالح أيها الإخوة الأفاضل لقد عني الإسلام بالعقل عناية صالحه فالقرآن نوه بأمر العقل وكذلك نوه علماؤنا الأفاضل بأمر العقل فمادة العقل قد تكررت في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعا تكررت لفظة العقل وما اشتق منها في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعا حيث يصف الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين بأنهم الآخرون من وجه آخر ينفي العقل عن الكفار ويعتبر الكفار غير عاقلين أيها الإخوة الأفاضل إن العقل في اللغة العربية إنما معناه البلع وأما في اصطلاح العلماء فقال الإمام ابن حبان رحمة الله عليه إن العقل هو المعرفة بسهولة الصواب والعلم باجتناب الخطأ فالعقل هي العالة أو هو العالة التي يستعملها الإنسان حتى يجتنب كل خطأ وكل غلط والعقل هو الآلة التي يستعملها الإنسان حتى يسلك طريق الصواب ويفعل ما يرجى أن يكون حسنا أيها الإخوة الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقال الإمام مجاهد بن جبل رحمة الله عليه القلب هنا هو العقل فاسترى مجاهد بن جبل رحمة الله عليه القلب في قوله تعالى المذكور بأنه هو العقل وقال الإمام الحسن البصري إن العقل هو الذي يهدي إلى الجنة وهو الذي يمنع من دخول النار واستشهد لقول الله تعالى حكاية عن الكفار الذين وجدوا أنفسهم في نار جهنم فقال عز من قائل سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل أيها الإخوة الأفاضل سئل الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه ما أعظم عطاء وهبه الله للإنسان قال أن يكون له بصيرة عقل قيل فإن لم يكن قال فخلق حسن قيل فإن لم يكن قال فأقل شقيق أو شقيق يستشيره قيل فإن لم يكن قال فصمت طويل قال فإن لم يكن قال فخوف عاجل أيها الإخوة الأفاضل إن الإسلام اعتبر العقل على أنه هو آلة التخليف فمناط التخليف على العقل فالمجنون منفوخ عنه قلم التخليف وكذلك الولد الذي لم يبلغ الحلم مرفوع عنه قلم التخليف وكذلك النائم الذي لا يعقل ولا يفهم ماذا يفعل إنه أيضا مرفوض التثبيت وقد أثر هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديثه أنه قال رفع القلم عن ثلاثة الولد حتى يحتلم والنائم حتى يفيق والمجنون حتى يصل فالشريعة الإسلامية تخاطب الفقهاء ولا تخاطب المجانين ولا تخاطب السفهاء ولا تخاطب المنقى ولا تخاطب البلهاء إن الشريعة الإسلامية تتحدث مع العقلاء الذين يعقلون ما تقوله الشريعة لذا عرفوا المكلف بأنه هو البالغ العاقل الفاتح بما يخاطب به الشرع بما يخاطب به شرعا فإذا كان الإنسان مجنونا فإن الشريعة لا تخاطبه فليس بإنسان الشريعة وكذلك إذا كان الإنسان ولدا صغيرا لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحلم فإنه أيضا لا تخاطبه الشريعة لأنه مطلوب عنه العقل وكذلك النائم الذي لا يعمل عقله عقله المتبوع أيها الإخوة الأفاضل قسم علماؤنا الأفاضل العقل إلى قسمين هناك عقل مطبوع وهناك عقل مسبوع وقالوا إن العقل المطبوع هو العقل هو العقل الطبيعي الذي ركبه الله سبحانه وتعالى في كل حد فالإنسان له عقل مطبوع وكذلك الحيوان البهيمة له عقل مطبوع فبه يعرف من يحبه وبه يعرف من يبغضه وبه يعرف من ينعمه وبه يعرف من يؤذيه هذا هو العقل المطبوع موجود في كل حي لكن العقل المطبوع هو العقل المكتسب العقل الذي يزداد بتعلم الإنسان وبتجاربه فهذا العقل مخصوص بالإنسان فقط لا تكاد تجد مثل هذا العقل في غير الإنسان فالحيوان ليس له عقل مسموع وكذلك النائم ليس له عقل مسموع وكذلك المجنون ليس له عقل مسموع أيها الإخوة الأفاضل لقد خاطب القرآن الكريم العقلاء بعقولهم وأمرهم بالتعقل بالتفقه وأمرهم بالتفقه وأمرهم بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا تعقلون إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب كل هذه عملية عقلية أيها الإخوة الأفاضل إن الإسلام ركز بعض الضوابط التي تعمر الإنسان بأن يبني في نفسه بنية عقلية وأن يكون له نظام عقلي وأن يمكن كل شيء أراد أن يأتيه أو أن يفعله أو أن يعجره إلى عقله فعقله هو الذي يميز له بين ما يأتي وما يذر وما هو صالح وما هو صالح من ذلك إن الإسلام حرم الظن حرم الظن المرجوح إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وحرم الإسلام المشاية والمشاعة التي لم تثبت وحرم الإنسان اتباع الهوى فإن الهوى يضاد العقل فإذا كان هناك عقل في الإنسان فإن ذلكم العقل يضاد هواه ولكن إذا كان هواه غلب على عقله فإن الإنسان يعيش كالبهيمة فلا يكاد يميز بين ما هو صالح وما هو طالب ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واذكروا ربكم ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربكم إنه كان من أوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأنت غنى من نعمة فليس وحدك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقوى ما درجه babbar kyautar da Allah madaukakin sarki ya ba ɗan adam ita ce hankali Allah madaukakin sarki ya ba ɗan adam hankali ya bambanta shi da sauran halittu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa tabbas sun girmama jinsin ɗan adam tabbas sun girmama jinsin ɗan adam babu wani malami daga cikin malamai da zai yi batu kan girmama ɗan adam da Allah ta'ala ya yi ba ya ambaci hankali da Allah madaukakin sarki ya ba ɗan adam wannan hankalin a matsayin wani sirri na ubangiji da ya sa shi a jikin ɗan adam da shi ne ɗan adam ne ke sanin halal da haram da shi ne ɗan adam ne ke bambanta tsakanin abun bauta da wanda kuma yake bauta wato Allah ta'ala da kuma bayansa da hankalin nan ne mutum yake bambanta tsakanin halal da haram da hankalin nan ne mutum yake bambanta tsakanin abu mai kyau da kuma abin da ba shi da kyau da hankali ne mutum yake tantance abin da ya kamata ya aikata da kuma abin da bai kamata dan adam din ya aikata ba wannan hankalin saboda yadda alqur'ani mai girma ya ba shi muhimmanci da yadda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta ba shi muhimmanci malamai kuma suka yi ta dabdala suna bayanai masu gamsarwa a game da muhimmancin hankali a cikin dan adam sai da alƙur'ani ya maimaita hankali su arba'in da tara a cikinsa kalmar hankali ta maimaitu a cikin alƙur'ani su arba'in da tara ‘yan uwa masu daraja malamai suna cewa masu harshen larabci suna cewa asali idan an ce hankali shi ne hanawa hanawa suka ce an kira hankali da hankali saboda mai. tana hana ɗan adam ya aikata duk abin da za a ce ana rai, kuma a ce masa asha kuma a ce ya za a yi aikata haka shi ya sa aka ce ma hankali hankali amma a imam ibn hibban al rahmatullahi alaihi abu hatim ya faɗa a cikin littafin sa rawdatul muqala yace abin da ake ce ma hankali shine wani sani da ke ba mutum dama da iko ya bi hanya ta daidai sannan kuma ya san abin da zai nisanta a ce ya aikata abin da ba daidai ba kuskure wannan shi ne ake ce masa hankali ɗan uwa masu daraja Allah madaukakin sarki yana faɗi bayan ne wa'azi da bayi ce lallai wannan akwai wa'azi a cikinsa amma ga wanda ya kasance yana da kalbun liman kana da qalbun al’imamu mujahid ibn shaba rahmatullahi ne alai yake abin da ake nufi da kalbu anan nan ana nufin hankali wa’adi na amfanar mutumin da ya zama mai hankali in an yi wa’adi ko mutumin da duk ya bai gane wa’adin nan ba ko wa’adin nan bai amfane shi ba to yake yi kuke kasa al’imamu al’asar al-bambari rahmatullahi alai yake da hankali ake shiga aljanna da kuma hankali ake tserewa daga shiga wuta Yake hujja ta nan ita ce fadin Allah madaukakin sarki yana nufin ko abin da dan wuta take fada a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jefa su a cikin wuta sai suna faɗi da kansu suna cewa suka ce da mun kasance muna da hankali ko kuma muna jin abin da ake faɗa mana ba kunna a tsarin da ba mu zama cikin dan wutar tafiya ba da wannan imamun hassan al-basri ya ce a hankali da shi ake shiga aljanna da kuma shi ake tserewa daga shiga wuta an tambayi babban malami al-imamu abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi wata kyauta ce Allah madaukakin sarki ya ma dan adam wanda ta fi girma yace shine Allah madaukakin sarki ya ba shi hankali sai aka ce idan Allah bai ba shi hankali ba wata kyautar ce take biye ma wannan ya ba shi kyakkyawan hali ya ba shi kyakkyawan ɗabi'a. aka ce idan Allah bai mai wannan ba kuma fa to Allah ya ba shi dan uwa wanda ya kasance mai tausayi mai nasiha wanda zai rika ba shi shawara aka ce idan haka ba ta samu ba fa shi ne kama bakin sai shiru Allah ya azurta shi da rashin magana domin mutum bai da hankali bai da kyakkyawan ɗabi'a, bai da wanda zai ba shi shawara in yi magana ba abin da zai fito a bakin ya waye maganar tashi uwa za ta yi gudun sai aka ce idan duk bai da waɗannan gudun ba ke ce fa mawutun yi. kawai mutuwa da mutu da ke shi saboda kan ba ka da hankali abin da ya kuma kawai ka mutu wannan hankali na uwa masu daraja shine shari'ar musulunci take tsora ma mutum abu na wajibi ta haramta masa abin da yake haram ta ce masa wannan halal ne ta ce masa wannan haram ne ta ce wannan hatsi ne ta wannan makruhi ne da hankali a ce wannan idan babu hankalin nan sun bai zama wanda shari'a za ta yi magana da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce yace an dauke alƙalamin taklifi a riƙa rubuta ma mutum lada ko alhaki idan ya kasance ɗaya daga cikin mutane guda uku da shi ne ɗan karamin yaro har ya balaga domin ba yi da hankali na biyunsu shi ne mai bacci haske ya farka domin mai bacci ba yi da hankali bai san abin da yake yi ba na su na ƙarshe shi ne mahaukaci wanda bi ba shi da hankali shari'ar musulunci ba ka magana da waɗannan nau'ukan mutanen guda uku tana magana da kishiyoyin su shi ya sa mu idan suka tashi za su yi tarihi su faɗi ma'anar wane ne mukallafi wanda mai al'akhdari tun a yake ce maka awwalu ba yajibu ala al-mukallaf abin da ke waje wajaba akan mukallafi ko wane ne al-mukallaf din nan yanzu ce shine mutumin da ya kasance ya balaga kuma mutumin da ke da hankali kuma mutumin da ya kasance yana fahimtar abin da shari'a take faɗa masa shi ne ake ce shi mukallafi malaman mu suka ce mukallafi a farko hankali kada ne akwai hankali na ɗabi'a wannan kam Allah ya ba kowa shi akuya na da shi alade na da shi kare na da shi bunzubu na da shi da wannan ne yake gane ta abinci in yana jin yunwa da wannan ne yake ganin ruwa ce bari ya sha ruwa da wannan ne yake gane mai baci da wannan ne kuma yake gane wanda zai cutar da shi wannan hankali ne na ɗabi'a kowace halitta Allah ya ba ta wannan akwai hankali na biyu shine hankali wanda ake koyansa ake makai tarbiyya ta hanyar koyon ilimi da kuma gogewa a rayuwa wannan kan ba wanda Allah ke ba shi dan adam dan adam sun ma zaɓaɓɓe kuma shi ake magana a kan uwa masu daraja wannan hankalin shari'ar musulunci ta tarbiyyantar da mu akan aiki da shi ta ɗora mu a kansa bayan ta sa shi a matsayin shine ne abin da za ka yi amfani da shi domin tsora mana bauta ta Allah madaukakin sarki Ko kuma sai ya zama duk abin da ke cin karo da hankalin nan shari'ar musulunci ta mana faɗa akan kanmu da ke masa daga cikin abin da yake cin karo da hankali akwai aiki da zato zato kawai zallar zato zato marin jayi zato wanda kai aka rinjaye shi Allah madaukakin sarki yana zargin waɗanda suke ba ta aiki da kwakwalwarsu kawai suke aiki da zargi ba abin da suke bi face zargi shi ko zargi ba abin da yake tsinanawa a cikin gaskiya sannan abu na biyu shari'ar musulunci ta hana mu bin son zuciyar son zuciya yana kishiyantar hankali a lokacin da akwai hankali to ne zai zama ya kora son zuciya amma idan son zuciya ya zo ya mamaye zuciyar mutum ya mallake ka ko a daidai wannan lokacin hankalinsa ba zai aiki ba daga cikin abin da shari'ar musulunci ta umurce mu da yin ta umurce mu da guje mata wanda ya kasance kai tsaye yana cin karo da hankali shine ittiba'u shahawa bin sha'awa sha'awi duk abin da ya burge mutum shikenan kawai sai ya aikata a a shari'ar musulunci ta umarce mu duk lokacin da kaga wani abu ya baka sha'awa to ka aika ma hankalinka hankalinka ya aka aika masa sako ka ce ya kai hankali na duba mun wannan abu abu ne mai kyau in aikata ko ko ba abu bane mai kyau idan hankalinka yana aiki to zai tabbatar maka wannan abun mai kyau idan kuma hankalinka baya aiki shikenan sai ka bi sha'awarka shikenan karshe sai ka halaka ɗan uwa masu daraja akwai sauran abubuwa da yawa da suke da alaka da ababen da suke cin karo da hankali ‘yan uwa masu daraja mutane sun kasu gida uku a game da hankali akwai waɗanda suka zaƙe su ne masu bautar hankali hankalinsu ya fi musu komai ba ruwansu da shari'a Allah ba ruwansu da wa'ayi akwai kashi na biyu waɗanda suke gefe su kuma su ne waɗanda suka yi watsi da hankalinsu ba su damu da su aiki da hankalinsu ba akwai kuma na tsakiya su ne waɗanda suke da teki suka ɗauki hankali a matsayin mabiyi ne na nassi mafi ne na shari'a akwai iyakan inda hankali ke zuwa ba zai iya wuce nan wajen ba Wadancan na farko su ne waɗanda suka kauce ma daidai aka samu miyagun a tun a baya waɗanda suke gabatar da hankalinsu a kan nassi irin su aƙida ta mu'tazilawa irin su aƙida ta jahmiyawa irin su aƙida ta wani ɓangare na 'yan shi'a hankali shi suke gabatar da shi akan komai da kuma wasu masu zaƙewa a wajen bin mazhabobi ta hanyar amfani da kiyasi da gabatar da shi akan nasu wannan ba kan daidai suke ba ba su yi aiki da hankalinsu ba a yau akwai jikokinsu waɗanda suna nan duk abin da ya saba ma hankalinsu shi ke nan sai su watsi da shi alhali malamanmu suna cewa hankali kamar ido ne akwai abin da ido baya gani yanzu ido na baya ganin ƙeyata sai idan wani ya zo ya ce min a'a ai ga wani abu nan a ƙeyarka in ba motsi na ji ba ya taba ni ba zan iya gane abin da ke ƙeyata ba da a ce na ɗibi wani abu na chalk a bayan ƙeyata ba zan gani ba sai idan an nuna ba to haka hankali yake akwai iyaka inda hankali yake zuwa sai ya tsaya a nan ne nafsi zai ci gaba da jagorancin ɗan adam waɗancan su kuma su ne waɗanda su kuma suka yi watsi da hankali ba su ɗauki hankali a matsayin wani abu mai tsada ba ba a ruwansu da shi sun kasu gida-gida an same su a cikin waɗanda suka malamai ne na shari'a ba sa aiki da hankali zallan nassi ba za su zurfafa tunani a cikin nassi ba ba ruwansu da ba su. sannan kuma an same su a cikin gama garin mutane waɗanda su ɗauka hankalin nasu ma suka kace sun kashe shi ba yi da amfani a wajensu su ɗauki abin da za su sha ya jirkita musu tunani sha wiwi su sha su bayan gida su je su shaki masai da niyyar sai hankalin su ya tafi sun rika aikata ayyukan da da an gani an san ba dan adam yake aikatawa ba waɗannan sun hankali za su hisabi da Allah madaukakin sarki a farko a game da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya musu sun bala tus'alunna yawma idin 'anil na'i za a tambaye ku game da ni'imar da aka ba ku ni'ima babba ta hankali idan kai sakaci da ita kai wasa da ita ka ce sai ka zama mahaukaci da gangan to Allah madaukakin sarki zai tambaye amma suwaye suke tsakiya game da hankali su ne waɗanda hankali suka ɗauke shi a matsayin wata na'ura wadda za a kunna ta domin ta yi aiki wajen gano ababen da Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin nassosan alƙur'ani da ababen da manzansa sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin nassosa na hadisin su sannan kuma suka ɗauki hankalin nan ya zama musu yana musu jagora wajen seta musu rayuwa idan za su yi magana to hankalin nan zai seta sai sun auna kalmomi nawa za su faɗi me ya kamata su faɗa waye suke magana da shi wannan hankali ke musu wannan aiki daga cikin ababen da hankali ke ma ɗan adam shine ya sa shi zama mai mutunci ya kauce ma duk abin da za a ce ala wajare ko a sha ya zama mai mutuntaka ya zama mai kyawawan hali ya zama mai kyawawan dabi'u wannan tasiri ne na hankalin dan adam daga cikin abin da hankali yake ma mutum shine ya aikata duk abin da yake mai kyau ga dan uwansa abin da shi ma yake son dan uwansa ya masa ya nisanci dukkan wani abu mai kyau ga dan uwansa wanda yake gudun dan uwansa ya aikata masa wannan hankali ke ba mutum wannan tsetin ya iya tantance wannan abubuwan. makwabcinsa ne a a dan ne a a ɗalibin shi ne a a malamin shi ne a a zamantakewa sai ta haɗa su a ko'ina tunaninsa ne me zai aikata ma ɗan uwansa wanda shi ma shi yake son ɗan uwansa ya masa me kuma zai aikata zai nisanta ga dan uwansa domin yana fatan ɗan uwansa ya nisanci wannan abun a gare shi ɗan uwa masu daraja hankalin da renon shi ake yi daga cikin hanyoyin da shari'ar musulunci ta bi domin renon hankali da farko sai tashi ya zama mai bin wahayi ya zama mabiyi ne na wahayi idan hankali ya zama wahayi yake bi to sai ya zama yana da daidai abu na biyu shine haramta dukkan wani abu da zai zama dan adam ya dauke shi ya sa shi a cikin kwakwalwarsa shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk abin da ya sa maye sunansa giya duk kuma abin da ya sa maye sunansa haram annabi sama ya ce duk abin da ɗan kaɗan ɗin sa ya sa baye, ko mai yawan sa ya sa baye to ɗan kaɗan ɗin sa ma haram duk abin da aka san in an sha za a bugu haramun ne ɗan adam ya ɗauka ya ya sa ba kwakwalwarsa daga cikin tarbiyyar da ɗan da musulunci yama hankalin ɗan adam akan cewa ɗan adam ya zama yana da hankali akwai keta shi akan cewa duk abin da zai ya zama mai bin gari. dalilai ko suna da yawa akwai dalili na tarihi akwai dalili na nafsi akwai dalilin abin da ke faruwa a gabanka akwai dalili na abin da ka ji a jikinka sako na jijiyoyi masu kai sako a jikinka suka kai maka waɗannan dalilai ne masu ƙarfi da shari'ar musulunci ta yadda da su yan uwa masu daraja mu yi ƙoƙari wajen kula da hankulan 'ya'yanmu da tarbiyyar waɗannan hankula da seta su da tura su akan turba wacce take ta daidai domin su taso su zama mutane masu hankali masu tantance me ya kamata su aikata me kuma ya kamata su guje mawa a yau rayuwar da muke ciki hankalin ne ya karanci a cikin mutane da yawa daga cikin mutane dan adam musulmi zai zo ya aikata wani abu sai ke mamaki ta ce dan adam ne yake aikata wannan aikin ya kamata hankulan mu zama suna da tasiri a cikin rayuwar mu bayan mun yi tarbiyyar su zama sun dora mu akan daidai Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah ya ba mu hankula masu amfani Allah madaukakin sarki ya saita mana hankulan mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita mubarak lana fi ma ataita واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أخلاقنا اللهم أحسن أخلاقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم أنزل الأمن والاستقرار في وطننا اللهم أنزل الأمن والاستقرار في وطننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والكنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شكارين لك نسانين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وعجل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون